Girman kai ka norkwecin kote na norka gun na sabu na talka yung mene cenani yo ka bugun cenani ko don nalla a cinci sabu a akwe inorkwe bin ma hanga gungu zanka ate borfoka bara a agun na ganyi beri beri hinka ase domin norkwe kwe na arzukutawa na ganyi berberi hinka ganyi henno henno hinka ganyiri kuna inabi turiyo guno no ko ganyo di koliyo yano akuna kwene yade bi na turiyo ganyi hinka di nga hariyo zuru aseno ganyo di kuna mwani mwani mwani mwani mwani de ya nga turi nze mo mwani mwani kuru ya guno ase ganyo di kuna to ama boroza yadi bodi achei foka anonnor koye koyeɓir gutulansi bewoyu ka koytere tase ŋana bey innor koye koyeɓir se kacehey fo ka a diriŋa ŋadi kuruga ko faru nanoru na koyu ka nor koye koyeɓir nano andu ka bara kwasi ka cere bara cere bara talkaga deya ko cibeya se ka ŋa nor bisara ŋa ŋa gonna koyu ka bisara deya ŋa ŋwene tikidaliyu na ŋwene a boŋo diyedi to annane ka nga ganyihin ka wacere a su hini ka te hamfani ka nga hunne ganyi wa kuna wa an bar hanfo hamfani dine yi ka cinni ka gunu ganyo di kuna domi fo ganna turi tutuma kan gunu ganyo di kuna na harima wa mwani mwani yu kan de zuru akuna kuru nga di sabu ganna de ya nga chayi fo ka annane anabo nane sinnani ka zeri an duniya ka cire bara a beni oga ka ce ifo ka na ciyama ka cire bara cire gunu na su beni nga na cire na tangartawa de ya ko ka in nor kwe kwe be mene nor ka na ngano ana ngano arano domi ka ban nga ganna to karuka na be ka noru cere na bara dalili na ka cibe ka irpe ba tam dana boro ana dana kwe no noru to de anga akwasi di chere fo che ifoka agoko heita se ga akwasi aka moru na inor kwe kwe be men gutulansi ka ko ga kwe tere gutulansi o domin kwe ina kan yana halita ka foto buriani nga kwasi di aka no me chine ka kodentawa fo ka gurpe sabu nima yo ko itere ta se ganna ngadi ya bisa faru na bongo ji ka go ko te na kwasiri ya ka heita se ka a amla kari da dobu hai ka kuna guno kugu inor kwe kwe beri be wo ka ko itere ta se nga suko be ko itere se a hinkati sabuni a ganyi hinkadi curumma cei fo kan na ka cinni ka gunu kwene ka bara ganyo domin a hinka teri kwema cinji samma cinji ka agabi babisa ganyidi ance ifo kana turiyo kan guna kuna kurpai amamzeri ganna hari di ka bara a zummukite na cinji dini cerma ce kana turiyo din na turin zai kurpai kuka bisanna in sigan yodima bere ci ganna kogo kwai ka hari wato turin zai suze a bango au ambara bara in nor be manan hariyo ka ngayo ya barang gunun di nga turin zai dir ko tunun na hariyo di kuru makogu in ka gari asuye ka do hari ka bo turin zai di na kwene abini anama mecine ka kwasidi cere na no Diya hei hei ka yo chere na hei hei ta sai ya bongodi na hei yo dibine hei ka ka hunu no ya nindi no chifiri ache ifo ka wai wai wai domi foga na amene noruka honne ganyiri kuna nodi chene ka tinni kagunu kuene ganyiri kuru bere ka halla ka kana yi ka bara ganyi kuene nin dina go ko da don bete na hei ka kuna nga don gunu ambara inor kwe kwe beri mwene be wa kakau yo de agutulansi ka kuna nga don gunu nga do agoko da don bete zanga ya bongo ndukabara bara da don bai yam bar haikaya don te ka bisa bon wona to amma aɗo aɗon ɓeyɗiti cere ana hanfani fagan na da don bai kere wakati bisa ko to amma inor kwe kwiɓe mene rahman na sisibi mai kuna boro no hini kanane ka a hini kate a mene da bai di banna innorkoy koy biri ana ngene hali buriyani ase ka asiriya kake yi tigite apoiteredo ngari sadi adadon bedi ka teni cere fume fira sena an hinsa ka ciminon norkoy koy se ka yi apoiteredo sadi ambara wazi name cine yuka kwasi di chere dun na noni ambere ka chee foka ahamfani na me cine yudi de yani anyanze ma chee foka nku karam bara asilame hennu yu nga yunong gana nga yunong kwasi yo domi asilame hennu yu gana yu aboro hamfano an dunia nala hara an debichi sallallahu alayhi wa sallam boro tuma bɔrɔ a ŋmɛnɛ kpaa sika a sufifin na a kpɛ ŋmɛnɛ a dini bɔŋɔna a cin kogono tɔ a gana no kuna a fɔ kurpɛi ncɛi fɔ ka a guna sãsã mmɛi na abachi bacci a bɔŋɔ sɛ kpaasi ka jibiri a gun fefe.